na mustapha da ran wanda ana kai da shi ɗari biyu ne amma da wannan ranar mu ma mun sake su naira ɗari ɗari har ke gajiyar insha Allah sannu ala Muhammad Ali Muhammad naira ɗari ɗari akwai ne mafi kalma da ake cewa dubu ɗaya da ɗari biyar da lantarki da ke shi naira dubu ɗaya ɗaya akwai na malam mai lantarki ɗari

mutum yadda ya kamata duk da su أمر جاتا يا إمام آل رسول الله إمام آل رسول الله آل جاكي Come on, darling. ya yarda da manzan sai ya bi imam ali Ɗan hami daga sako zo maza ka kai sako annabin ya yi sako annabin ya yi sako ya tsayar da shi ali. ka sabo kai rawa ka kai sabo annabin mai yayi sabon tabbatar da shi ali ya ce ali ko ya ban faɗa wannan da ko? Ai ma ta gane kenan. To ko in ya tabbata haka, idan hali ya zama haka, wallahi muna nan akan bakanmu ba canji. Ni abin da ya kamata kawai mu saurare shi. önümüzde kalan. Her iş ne zaman doğru. Altyazı M.K. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أما بعد

annabi a wurinka to raƙaɗi shugaban ka ne Allah ka al'amari duk wanda ya jikinci al'amarinsa ya Allah yi gaba da duk wanda ya yi gaba a gare ya Allah ka taimaki duk wanda ya taimaki ya Allah ka wulaƙanta duk wanda ya wulaƙanta lallai Allah ya fita muku su, da shugabancin Ali da wilaya gare shi ku sani babu wata ayar da Allah ya saukar akan wani muni face ta fara da ali babu wani a cikin ku wanda Allah ya lamunce masa aljanna sai ali بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا فأما الأعمال من كل وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبودا قمطريا وقاه الله كل ذلك ليس مقبولا ان به إنسان الأمريكا هو الذي يقول الأمر يا جنة وحبيبا baburi wanda aka saukar wa wannan tsaya sai akan kan باب gaba kai taɓaɓɓe ba wanda zai cikin kama a yi al'amarin al'amarinsa sai wanda ke tsoron Allah ya ku mutane ku imani da Allah da manzansa da haske da Allah ya sauka da ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلا هادي له يا قيم تاهم وعنيل بسيطا سنسى أكم كتب دفعوته يا قوم تاهم ku sani wanda duk na kasance ni ne shugaban to ga alinan shugaban sani wanda duk na kasance ni ne annabi auren to ga alinan shugaban sani ya Allah ka jikin jibinci al'amarin dole ya jibinci al'amarin ka yi gaba da duk wanda ya yi gaba da shi ya Allah ka taimaki duk wanda ya taimake ka tozartar da duk wanda ya tozartar da shi hakika Allah ya cika muku addininku da baya Ali da shugabancinsa a gare ku babu wata aya da ta sauka a kan mumini ce ta fara da Ali. babu ni daga cikinku wanda Allah ya lamunce masa aljanna sai Ali bismillahir rahmanir rahim يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأخيرا إنما يؤتيكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وحرورا قالوا wani wanda wannan aya ta sauka a cikin ya ku mutane ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala da annabinku da haskin da aka sauka lallai Allah ya saukar da haske a gare ni sannan ya saukar da irin wannan hasken da Allah da duniyar har zuwa ga mahadi wanda zai cika duniya da adalci bayan an cika ta da ya ku mutane a yayin da nake yanke hutumata ina kira a gare da ku miƙo hannayen mu bayar ku da aliyu domin a ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan al-yayin ni mai karɓar mubaya'ar ku ne zuwa Ali da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ku sani duk wanda ya cika alƙawarin da ya yi Allah da sannu da samu wanda duk kuma ya wani يا ويلي المسلم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نفس فإنما ينفث عن نفسه ومن أوفى بما آخر الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم muna murna muna murna muna farin ciki da zuwan wannan rana da ta zama shugaban dukkan muminai ya ɗan abi ɗani sahabat ada أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد الله. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين فيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء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 da hamdala ga Allah ta'ala da cewa alhamdulillah ladhi ja'alana min al-mutamassikina bi wilayati aliyin amirul mu'minina wala yimmati min wuldihi alayhi salam wa ولم يجعلنا من الجاهدين walmukazzibina bi yawmiddin muna godiya ga Allah ta'ala wannan da ya sanya kamalan addininsa da cikan ni'imarsa da wulayen amirul mu'minina alaihi salam muna godiya gare shi da ya sanya mu cikin masu tamassuki da wulayen amirul mu'minina da al'imma bayansa bai sa mu cikin masu jayayya da karyatawa da ranar sakamako ba muna godiya ga Allah wannan da ya girmama mu da wannan yini ya kuma sa mu cikin masu cikawa da alkawarinsa gare mu wanda ya ɗauka ya ɗauka mana shi na mika wulaya ga amirul mu'minin da sauran a'imma na gode masa da bai samu cikin masu gardama da jayayya ba da ƙaryatawa da ranar sakamako wannan rana ranan gadir wanda shine babban idi idi a sama idi a ƙasa idi a doron ƙasa wanda ba wani annabi face ya yi idi a wannan idi wato wannan annabi ya yi murna a rana mai kamar ta wannan kuma yana kiyaye girman wannan yini a sama ana kiransa yawmul ahadil ma'hud a ƙasa ana kiransa yawmul mithaqul ma'khud wal jam'il mashhud an tambayi imam sadiq alaihi salam cewa su musulmi suna da wani idi baya ga juma'a da idodin nan biyu karaman sallah da babban sallah kenan sai ce eh, wanda ya fi girma ya girman daraja a cikin shine ranar gadir ran sha takwas ga watan zilhijja ran da manzon rahama sallallahu alaihi wa ali ya daga hannun amirul mu'minina ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu allahumma waliman man walahu wa adiman adahu kace kuma dukkan annabawa sun girmama wannan yini da yin biki a cikinsa kuma sun yi ma ausiya su wasiya da shi ya zama idi ba bisa haɗari ne ba ya zama daidai da ranar da ainihin aka tsamar da ibrahimul khalil abul anbiya daga wutar namarut wato ba bisa haɗari ba ne bisa zaɓi ne don a daidai rana mai kamanta wannan ne aka tsamar da ibrahimul khalil daga wutar namarut a kuma rana mai kamanta yau ne har wala yau ainihin annabi musa ya yi nasara a kan masu sihirin fir'auna kuma a rana mai kaman ta yau ne annabawa da dama suka nasabta nasu wasiya din a rannan ne musa ya nasabta yushau bini nun a rannan ne isa alaihissalam ya nasabta shamunar safa a matsayin wasi a rannan ne kuma suleiman bin dawud alaihi masalam ya hadiftar da asib bin barhiya to kuma ya dace da ranar da manzon rahama sallallahu alaihi wa ali ya kulla kawaice tsakanin muminai a madina kam da yawa akan ce tsakanin muhajirin da ansar amma ba'adin muhajirin ya kulla yan uwantaka da su da ba'adin muhajiri kamar yadda ya kulla ba'adin ansar da ba'adin ansar yan uwantaka ce ta imani kuma manzon rahama ya yi la'akari da kowane mutum ne ya bashi wanda ya daidai da shi don haka ne ma amirin mumini na arannan ya ga an raba ma kowa ɗan uwansa sai ga shi ba ba shi ba na su ɗan uwan ba ya ce ya rasulullah ka ba kowa ɗan uwansa amma ni baka bani ɗan uwa ba sai ya ce ba wani abu ya sa haka nan ba saboda kai ɗan uwana ne tun daga nan suke ce ma amirul na dan uwan manzon Allah da wannan ma'ana ke ɗantacciya na dama dan uwansa ne a jini to amma wannan ma'anan dan uwan annabi da suke kiran shi da shi na wannan yan uwantakan suke yan eh, uwantakan imani kuma ruwayoyi da yawan gaske sun zo a kan falalolin wannan yini da ayyuka daban-daban na ibadodi masu ɗimbin ladan gaske ɗauki misalin sallar nan da ake aka ce ana yi raka a biyu kafin zawar da kaman rabin sa'a a karanta ƙulhu Allahu goma da ayatul kursi goma da inna anzalnahu goma aka ce ladan wanda ya wannan aiki yana daidai da haji dubu ɗari san ba yadda za a yi mutum ya rayu ya haji dubu ɗari ko ko da dubu ma zai yi akan shekara dubu ana kuma haji wato haji dubu ɗari da umra dubu ɗari wato yana daidai da ladan karɓaɓɓun haji dubu ɗari da karɓaɓɓun umra dubu ɗari ba za mu iya cewa yana daidai da mutum ya je haji sau dubu ɗari ba don yana yi wa je haji sau tari amma bai san nawa ne a karɓa kuma duk a karɓa ba kamar da ya zo wata shekara a rayan imam ja'far sadiq wata shekara wani yake ce masa ma aksarul hajij don ma hajjata suna da yawa ranar sai shi ko eh, imam jabar Sadiq ya ce ma ma aksarul lajij wa aqallal hajij me yawaita masu hargowa ya karanta mahajjata sai ya kira wannan mutumin ya nuna masa ta tsakanin yatsunsa masu albarka guda biyu ya buɗa masa tsakanin sababa da wasa ya ce dubi su wa'annan mutane a ranar arfa ne da ya dube su ta tsakanin yatsunsa biyu sai ya ga kuraye da damisu da zakoki da macizai ne a irin sufan sai ce su wa'annan ne ya kuma ce a wannan shekara mutum biyu ne kawai suka yi hajji da shi da wani bawan Allah ya faɗi sunan wani bawan Allah sai tabbata shi wannan bawan Allah bai ma ji hajin ba sai kai mamaki shi ba bai ma ji hajin ba sai amma shi ma jawar sa da ce su biyu ne kawai suka haji da shi da wani aka tambayi bayani shi wannan mutum ce lalle ya gama shirin guzuri da komi da komi da daga dukiyarsa ta halas wanda ya tanaji don ya je haji to amma sai ya zama wani makwabcinsa yana da bukata sai ya ɗauki guzurin ya biya bukatan wannan makwabcin bai bai ji hajjin ba sai ya zamana an rubuta shi a cikin masu karɓaɓɓen haji saboda karɓaɓɓen haji ake nufi saboda ka in wannan in mutum ya dace da wannan aiki aka karɓa masa yana ba za mu ce yana daidai da an yi haji kaza ba karɓaɓɓen haji ake magana karɓar haji dubu ɗari da karɓaɓɓen umra dubu ɗari sannan kuma yana wajabta ainihin biyan dukkanin bukatu na duniya da lahira a cikin sauƙi da lafiya da kuma ainihin abin da ya zo a wata hudu ba ta amirul mu'mini na doguwa wanda idan yanayi ya ba mu dama ko da ba yanzu ba ko a wani lokaci za mu karanta hudu ban amirul mu'mini a ranar gadir wato wata rana ranar da ya miƙe hudu ba tana da tsawo akwai ta ana a cikin a cikin ikbalul amal ya kawo ta kammalalliyanta yana cewa wanda ya ciyar man fatsara mu'minan wato wanda ya ba mumini kenan kamar za mu iya cewa buɗe baki kenan wanda ya ba mumini buɗe baki to kamar ya ciyar da fi'aman ne ya ce fi'am sai kuma ya ce ya nunka ya ce ya ce kuma da fi'am da fi'am yana yana nunnunawa da yatsunsa wato kamar ya ciyar da fi'am ne da fi'am da fi'am da fi'am sosai wani ya miƙe ya ce ya amiral mu'minin me ya fi am ya ce mi'ata alfi biyu wasu diƙin wa shahidin ya ce kuma duk wanda ya yi kafalan adadin mumine da maza da mata to ya ce ni ko tare za mu kasance tare da shi na lamunce masa wajen Allah ta'ala amana daga kafirci da talauci abin eh, cikin huduban mai tsawo an kawo faraloli na ayyuka daban-daban kuma za ka ga ainihin eh, wayansu addu'o'i masu tsawon gaske wanda aka roƙi dukkan alkhairai na duniya da lahira aka nemi tsari da dukkan sharorin duniya da lahira a takaice wannan yini babban yini ne yini ne mai darajan gaske daren sama yana da daraja kuma idi ne babba sai dai idi ne na muwalid kasata don haka duk wanda Allah ya girmama da sanin wannan idin to ba karamin bayo aka yi masa domin mafi yawan mutane sun musanta tun farko kuma sun sunanta sunnan wannan musun ya wanzu har zuwa yau to a wannan yini mukan so mu tunatar da juna dangane da ni'imomin da Allah ya mana dangane da shi gadar ɗin kansa muna masu la'akari da irin mahallin da muka sami kanmu na'am mun sami kanmu a wani mahalli wanda ya zama maharumi na tsawon shekaru ɗaruruwan shekaru yana cikin hirmani daga wannan ɗimbin falala bai san da shi ba to da ma a ce za a nuna masa ya gane to da ainihin sai a ce kawai sai a nuna masa din to a wajen nuna masa ma tana iyuwa a sake durmaya shi ya sake nisa don bara mun karanta ban manzo Allah kamalalliya ta ranar gadir to har nake faɗi kuma yau banda zan ƙara maimaita shekara goma sha biyu da suka wuce a bara shekara sha ɗaya ke shekara goma sha biyu da suka wuce na karanta wannan ba a wani majmu'a na mutane a gidan da nake kwana rana mai kamar ta yau to kuma da yake wasu sun ɗauka a sun a a kaset sai zama ya yadu sai zama wannan ya zama fitina ga waɗansu har ma wasu ka ce yanzu abin da yake ya ɓoye musu yanzu ya bayyana musu ashe da gaske ne abin da ake raɗe raɗe har ma suka ce sun daina harka da har suka yi taro suka ayyana har su ne da fiye da mbbc cewa ainihin yanzu an fito fili an nuna musu wannan ainihin shi'a ake yi kuma awai ana zagin sabai to idan ya zama ka karanta mu mutum hadisin annabi ya ce ka zagi sabai ne ban san me zaka kawo mashi in ya zama hadisin annabi zaka karanta mu mutum ya zama ya bace to ya zaka yi kenan amma wannan ba mamaki ba mamaki kamar faɗin isa alaihi salam da yake cewa da ba'adin hawariyin dinsa yana cewa idan kai ma mutane wa'azi suka ce maka ƙarya kai ko suka musanta maka to ka dubi girmanka in ka abin ya ɓata maka rai ka dubi girmanka kaga kamar kai bai kamata kai magana a ce maka kayi ba daidai ba to in ka kuma ka kwatanta girmanka da girman Allah to shi Allah ta'ala yana magana mutum ya ji ya ce hauka ne to kwatanta girman ka da girman Allah ba muna cewa waye fi girma ba ne kasan kasan cewa ba za ka kwatanta girman ka da girman Allah ba ko to kasan ma za ka iya faɗin miƙidarin girman da Allah ya fi naka ai ba zai yiwu ba to yace to ka lura da kwatanta girman ka in ka bushi ka ji haushi kwatanta girman ka da girman Allah to amma shi ya magana dan adam ya ji ya hauka to kai me kai yaushe za ka yi magana dan adam ya ce maka daidai manzo Allah sallallahu alaihi wa bai karanta mutane alqur'ani ba suka ce masa mawaki boka mahaukaci menene haukan a nan alkur'ani da ya karanta zancen Allah ta'ala to shi ɗan adam yakan so ya zama ita gaskiya ta kasance yadda yake son ta ne yana bukatan gaskiya ta dace da sauransa ba da makanan kawai ne ya ce shi abin da yake so ya bi sauransa ne a ya ɗauka ma'anan gaskiya ma'anarta abin da ya dace ya dace da abin da ransa ke so hatta ma wasu da unwanin ilmi da unwanin hujja sun kasa gane ma'anan abin da ake ce ma burhani furud da ingilishi sun ɗauka in abu ya dace daidai kake so an yi furubin ɗinsa daidai ke ko ya dace da ɗanɗanon to shi ne daidai to shi ko akwai bambanci tsakanin burhani da ɗanɗano ɗanɗano kowa da irin nasu raba shayi ka gani wani ya ce ya ji sukari wani ya ce bai ji sukari ba wani ya ce ya yi cika ɗaci wani ya ce shi ba zai shawo ba haka nan sa gishiri a miya wani ya ce ya ji gishiri wani ya ce bai ji ba ɗanɗano ke kowa da nasa amma ba ɗanɗano ne burhani ba ba Shi ne hujja ba hujja daidai ne a dangane da kowa magana ce kwara ɗaya ta haka take daidai a ko'ina in aka gwama ɗaya da ɗaya za su zama nawa biyu to biyun nan na musulmi ne shi biyun nan one plus one is equal to two a addinin musulunci a kirista a Najeriya a India a ina akwai wani wula ce eh a nan garin eh in ka gwama da ɗaya biyu kenan amma an gaje gari kaza uku ne haka ne zai yiwu ɗaya a tara da ɗaya sunansa biyu a ko'ina akwai addinin kowa haka yake to hujja kenan hujja ita ce gaskiya ko addinin waye to su suka ɗanɗano ko ya bambanta so kullum sai su ɗauka ɗanɗano shine hujja sai mutum ya ga abu bai masa baransa bai masa daɗi da wani abu sai ce to ba gaskiya ba wato shi a wurin shi sai sai ga yana tawa yana wasa da kalmomi a matsayin shi yana kawo abin da ake ce ma hujja amma yana tabbatar da abin da ransa ke so in ya ji wani abin da bai dace da ransa ba sai ta kokari ya ga sai ya kawar da shi shi kuma a wurinsa wai yana kawo hujja alhali shi hujja shi shi ga kowa da kowa haka nan ne wanda suka san ma'anan hujja an ce akwai wani wanda ya karanta mantiki ya san ma'anan hujja baturin ingila da daɗewa yan shekaru shekaru ɗaruruwan baya aka yi aka yi shi ya karanta alƙur'ani ya karanta hatu burhanukum in kuntum sadiqin ya san ma'anan shi tun shi ya san ma'anan burhan furub kasa eh, a wani suka karanta eh, mathematics sun aka ce aka ba da tambaya a ce proof kaza is equal to kaza sai ka kawarware warware ta yadda ta hanyoyin da aka saba bisa ka'ida sai ka fidda shi ya zama wannan daidai da shi daidai da kaza din ne yadda ko da duk yayi daidai haka iri ta wannan hanyar zai bi wanda yi ba daidai ba dama haka za a ga ba daidai ba sai a yi maki wanda ya ce ya ci wanda bai ci bai ci ba proof kenan to shi ya san ma'anan furu ya kuma duba yana neman ya gaye bu disproving din alkur'ani akan hujjojin da ya kawo ya kasa sai ya sallama sai ya musulunta to shi wannan ya san ma'anan hujja ke fa hatu burhanakum in kuntum ya yace to lallai wannan an kura dan adam saboda ba wani wanda zai iya kawo burhani ya nuna bacin alkur'ani duk da abin da alkurani ya dawa yace kawo furuf sai ga cewa sai ga cewa in dai furuf ne mai ma'anan furuf ba rai na baya so ba rai na baya so shi kira ya cewa shi kirsa ne dama bai yadda ba halas ba furuf ba ke ko ce su turawa ba haka suke ko ce ya za a kawo masa addini daga arabia to ba furuf ba ke amma furuf da yake shi ya san ma'anan furuf sai sai sallama ya musulunci to mutane da yake zau sukan bi ɗanɗano sai suka ga ainihin an karanta musu abinda su ya zama bako a wurinsu kawai sai suka ce ba daidai ba har ya zama wasu suka fitinu wasu kuma har ma suka ce suna raddi suka yi surutai wai tatsuniyan gadir sai su ɗauko wani yanko na ba suka yi kaset sai su sa ɓangare ɗan ɗan sai su ce to kun ya ce kaza sai su sa sai su ce subhanallah ya kaji inda ya kaza ai ma kaza kaza suka yi nasu katsin suna rarrabawa wai sunan shi tatsuniyan gadin to tun bayan wannan lokacin to ba mu sake a alal akalla a mustawan eh, jama'a a bayyane ba mu sake karanta huduban gadir ba amma da yake huduban gadir lazim ne a karanta tun da yake ainihin eh, wasiyan manzan Allah ne wanda ya ce wanda kenan ya isar da ma wanda ba ya da wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji ba uba ya isar ma ɗansa ila yau milkiyama saboda haka lazim ne uba ya tara 'ya'yansa ya karanta musu gadir ya gaya musu ga abin da manzo Allah ya bai ko da takaitacciya yadda za su iya fahimta a kuma lazim ne ka isar ma wanda bai sani ba to bayan yan shekaru ka kaman goma sha ɗaya bare da muka karanta cikakken hudu bangadar a wannan muhalli to sai muka sha mamaki da masu cewa tatsuniya shekara goma sha ɗaya da suka wuce ba su ce komai da wanda suka fitinu suka gudu suka ce tun da abin haka ne su ma ba su ce komai ba da kuma sauran mutane da suka zo suka jijji daban-daban su kuma sai suka yi ta mamaki abin da suka ci har ma suka yi ta zuwa suna biɗan a ba su kwafi na wannan hudu ba ɗin to da yake ba ana da shi ne ge ƙwara ɗaya ba aka ta ba su littafin da yake ciki suna ta suna ta ɗaukan sura ɗin kuma suka yi ta sauraron eh, sauti na bayanin wannan hudu ba ɗin har ma akwai wani wanda bakon da muka yi daga lagos wanda ya zo nan shi bayan huduban nan da ya abin ya bashi mamaki kashe gari kuma da muka je gida sai wasu ka zo sai na musu bayani dangane da mai yiwa abin da mutane suke mamaki shi ne ya aka yi Allah zai umarci annabi da umarnin Allah ya ce ga wanda za a nasar da sai ya zama kuma ba ya haka nan ba kamar da wasu suke ganin cewa to ai al'amarin Allah ya za a yi an fi karfin Allah ne ya za a yi al'amarin su kun bai kun ya zama kuma abin da ya zarta ba shi ne ba dan adam ya fi karfin sa sun ce wannan mutane sun jahilci cewa akwai abin da ake ce ma takawini da tashri'i shi wannan yana cikin alimar tashri'i ne wannan umarni ne aka yi kamar kai sallah ka ba da zakka tambaya Allah yana yana nufin bayinsa su yi sallah ina tambaya ne eh yana son su yi ya umarce su yawwa amma kaga suwa ne za su yi sallah Allah ne zai sallatar da su ko ku su su yi sallah idan lokacin sallah ya yi da zarar lokaci ya yi alfijir ya to kana bacci kawai sai ka ga jikin kai zumbur ya miƙe eh haka da kai kawai sai tafi da kai wajen alwala ya alwale ka eh kaga kawai kai na eh, kawai haka haka sai tafi da kai masallaci yi maka ruku da zaira ya sallace kai maka zallama ko ko kai ne zaka tashi da kashin kanka kai to alimin tashri'i kenan an maka shari'a ne aka ce kai kai komin girman abin ana ne ana ɗansa ne daga wajenka har da shaida la ilaha illallah ashe ba la ilaha illallah gaskiya ba ne to ba mutane suna musantawa ba ba Allah ya halicce su ba to ashe Allah bai wajabta kuma jihadi ba ashe Allah ta'ala ba mai iko ne ya sa mutane duk su zama mummune ba a cikin mala'iku gaba ɗaya ba kafiri ba munafiki ba ma mai raunin imani amma mai sa su mutane har ake cewa a yi masa da'awa a kira su har su ki har ai fada faɗa su da addini, har su kashe annabi saboda wannan gidan gwaji ne to zai yana ta musu bayanin wannan cewa to misali a wannan anan shine misalin abin da ya faru da annabi musa ala nabiyina wa alaihi salam yayin da ya tafi ganawa da ubangijinsa na tsawon kwana arba'in kamar yadda ya so a nasi talatin allah ya cika su da goma ya zama kwana arba'in da ya dawo sai ya sami mutanensa mafi yawansu sun juye suna bautan mare wanda samiri ya kirkiro cikin fushi bai san lokacin da allunan nan suka subuce a hannunsa allunan a taura da aka rubuta masa ya kama gashin kan dan uwansa harun da gashin gemunsa yana fisgan shi cikin fushi yana ya ya harun mai ya hana ka yayin da kaga sun ɓace baka zo baka bi wani ba ka saba ma umarniya ne alhali shi kafin Musa ya tafi ya halifta Harun wa qala Musa da akhihi Harun rufni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabila al-mufsidin Musa ya ce ma dan wansa Harun ikhlufni fi qaumi halifce ni a jama'a ya wane Musa ya halifta dan wansa Harun amma bayan da Musa ya tafi sai Samiri ya fito da maraƙi ya ce wannan shine ubangijin Ubangijinmu Musa kuma ubangijinku amma ya manta da shi ya je na ya bidan suka ce ashe shine ubangijin ba mu sani ba eh, yanzu ga shi sai yana mawa sai suna mashi sujada aka shiga dawabi ba ji ba gani harun ya ce ya qaumi ya qaumi inna ma fituntum tumbi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri yace ya ku mutane na an fitine ku ne da wannan fitina na na maraki jarabawa ce kun faɗi rawar wasu ba ku da wani ubangiji ba Allah ba ku bi ni ku saurare ni suka ce ba za mu gushe ba muna bauta ma wannan marakin sai Musa ya dawo shi ne ke ce ya dan uwana in ji Harun karka sa maƙiya su mani dariyan keta su yi man sha mati na kira su sun ƙi su bi ni ne sun masu su kashe ni